baki ji motsin dawowar sultan ba ta yi saurin kawar da zancen wai nan da kayan miyaka na ga an rikisa ɗakin kamar ana shirin hawa sultan ya ajiye agogo akan madubi ya je wajen wata ma'ajiya ya ɗau takalmi aida ta ce me dalilin taron nan sultan ba fa taron wani abu bane na dole da a ce haifuwa ce ko ciki da ita sai sultan ya ɗago ya kalle ta na sa jakadiyar ta sanar akwai hukunci ga duk wanda bai je wajen ba amma sultan wannan fa wankan gida ne kawai ta ce ni ban taɓa jin masarautar da aka yi dakata ai da ta dan ja baya sultan ya ci gaba da aikin shi tana tsaye ya zauna kar ki hada ta da sauran masarautun nahiyar nan wannan izini na ne iko na ne duk abin da nazo nake so zan yi ai da ta yi tsaye ta kasa magana sultan ya fara nazari kafin ya ce sultan zai shiga wanka ko da bukatar wani abu babu ta ce me ke tsaye nufa hanyar banɗaki ai da ta juya ta fice ya san inda ai mana ce duk bacin rai ba za ta bari ya shirya shi ba Allah sarki karfe goma saura mutanen gidan suka hallari bangaren taron gidan wanda aka kayatar da kwalliyar sarauta da kujeru mabambanta. Aka samar da wajen zama ga kowa, hatta bayi da kuyangi akwai wajen zaman su, saman wani katon kafet. Waziri Baba Galadima Baba Magayaki, Yarima Saifu da sauran wasu daga masu rike da masarautan gidan. Duk sun zazzauna a mahallarar su Bayi da kuyangi yaransu da tsofaffinsu suna wajen iya masarkiyar gimbiyoyi ne basu iso ba. Mama da Goggo suna jere akan kujera yayin da Inar Aida take gefen Goggo da wasu sauran matan gidan. Kimbiya mai gado tana zaune akan kujera sai dai kujerar kusa da ita babu kowa. Domin zuwa lokacin Gimbiya Ummi bata iso ba. Jakadiya ce ta rako Gimbiya Ummi saboda tana son bata sako wajen Sultan kafin ta fito. Gabaki dai wajen kowa ya hallara sai wani ɗan kiɗan kaki ne da ke tashi kasa kasa. Tsawon sarki ne tafe da fadawan shi ganin lokacin ya kusa cika. A nan wasu manyan mata su uku da alkyabba masu tsari da ado na burgewa suka shigo wajen da nasu kuyangin gimbiya umi da mike tana nufar su tana tarbar su ta fara neman kuyangi don nuna musu wajen zaman su tana faɗa sannan ku da zuwa ban yi tunanin ganin ku ba ganin sako ya same ku cikin karewar lokaci wace ta ɗan fisa shekaru ta ce haba gimbiya gayyata daga masarautar toro ya zama dole a amsa ɗayar ta katse ta me amfanin mu idan ba su halarci taron bikin matar sultan ba murmushi gimbiya ummi ta yi aka kai su wasu kujeru da aka kayatar gimbiya mai gado ta yi mamakin yadda har gimbiya umi ta samu damar gayyatar matan sarakunan masarautu kusa da su aida kuwa tana ɗaki tana aikin kirar jakadiya don jin ina zancen sai kwana jakadiya ta kalli hassanatu ta ce ki sanar ba ki ga jakadiya ba hassan ta kalle ta za ta yi magana ta ce ko kin ganni ne cikin sauri ta dafa cikin sauri ta kaɗa kai tana juyawa jakadiya ta yi saurin barin wajen tana nufar ɓangaren sultan ta ja tunga a bakin kofa sanye take da wani tsadaddan leshi launin baki yana da ratsin ja da ɗan fare-fare a jikin shi takalmin kafar ta baki ne sau ciki na yarin karam miski yana da kwalliya ja a jikin shi yan kunne da na zinari ne manya-manya a jikinta farida ta aza mata wata farar alkebba da ke ta da da rashin ja a jikinta alkyabbar tana da tsayi sosai har tana jan kasa daga baya ta aza hular alkebba ta juya tana ɗaukar hular sarautar da sultan ya bata ta aza a sama Farida ta yi murmushi tare da faɗin Allah ya ja zamanin uwar ɗaki na. Lalle yau za ki kayarta da mutanen gidan nan. Ta daga kafa tana fara tattaki. Sarkokin ta suka soma kara tare da kwaskwas na takalminta. Farida ta bi ta da turare kamar tana mata wanka da shi. Ai mana wannan lokacin ta ɗaura fuska tare da canja salanta. Tana takowa cikin isa izza da takama. Fitowa suka yi ta gaban gidan tare da daidai lokacin da jakadiya take wage murya wajen kirari ga sultan da ke fitowa. Aimana ta kalle shi ta yi saurin sunkuyar da kanta. Ya ci gaba da takowa cikin shigar takama ga wasu kayan kwalliya da ya daddaure a jikin shi kamar mai shirin hawan doki. Alkebbar da ya dora a kai fara ce sai dai tashi ba ta da ratsin komai a jiki. Sai dai aikin sarauta da aka yi mata. Aimana ta kalli Farida. Ki sanar da Aisha idan ta gama shari'a Annur. A karaso da shi. Sultan yana daidai zuwa wajen da take tsaye ta dan sunkuya tare da jafaya don ba shi hanya. Yana wucewa Aimana ta rufe bayan shi. fadawa da kuyangi suka maye musu baya jakadiya bakinta yake yin shiru suna zuwa bangaren aida sai ta ga bangaren arfe. hakan ya tabbatar mata da lalle tana wajen kenan suna tinkara wajen makaɗa da masu busa suka fara canja salansu marauka suka kama kirayi gaba ɗaya wajen aka kidime tare da sanarwar zuwan sultan da gimbiya a mana wannan lokacin aida bata yi sanya wajen miƙewa ba sultan ya ɗan ware idanu kaɗan yana neman ta yayin da ake nuna mishi wata kujera a bayan shi yana hawa matattakalla wajen kujerar uzairu ya yi saurin matsowa yana dan sunkuyawa tare da yi wa aimana magana cikin sauri aimana ta kalli me hakan yake nufi ba da lokaci gimbiya aimana ta yi saurin matsawa wajen sultan tare da sunkuyawa kan kafadarsa gaba ɗaya mutanen wajen suka maido da kallon su gare su sultan ya sunkuya yana ji yana jinta babu wata maganar kirki sai kame kame da take yi ya kalle ta tare da bin hular sarautar ta da kallo ya murza bakin shi kaɗan ba na jinki ta kama inda inda Allah ya taimake ka kamar zai fi mu mu fara gaishe da bakin mu kafin ka zauna wani irin kallo yayi mata ai mun ta janye jikinta tana ware ido don neman uzuri uzairu ko uzuri kai sai labari ya zo karshe rubutun matan nan na kokarin sani ciwon kai Ga baki ɗaya ta rikice hankalinta ya tashi ba ta so wani abu ya samu sultan cikin sauri jakadiya ta nufo ta ganin ba nutsuwa tare da ita yanayin gimbiya ya sauya akan salon shigowarta cikin sauri Aimana ta fara neman daidaita nutsuwarta sultan kuwa lokacin har ya kai wajen karagar shi da zai zauna waziri ya fara murza hannuwa alamar ya kagara yarima saifu ya kalli mahaifiyar shi daga nesa tare da sakar mata umin murmushi uzairu ya ya tare da faɗin ina tsoron sultan ya zauna a kujerar can aimana ta dafa kanta cikin wani irin yanayi ki dakatar da shi aimana ta yi saurin na shi daidai sultan yana shirin zama yanda ya ga ta taho hakan ya sa shi tsayawa tare da bunta da ido ai mana idanuwanta sun rikide suna neman zubar da kwalla sultan yana ganin haka ya sako daga matakala daya yana maida maida hankicif ya goge fuskar shi baba galadima ya nufo sultan da sauri daidai lokacin da aimana ta sunkuya a gaban shi Allah ya wuce zuciyar sultan a gafarce ni ban yi don son canza ra'ayin sultan ba me kika aikata mana? ina so mu fara yin maraba ga bakin mu kafin zaman mu ta shi maganar da maganar da zubowar kwallar ta cikin sauri sultan ya kauda idanuwan shi yana kallon baba galadima kafin ya juya zai koma mazaunin shi lokacin ne mutane suka fahimci abin da ke faruwa gimbiya ummi ta kalli mama tana ya fito ta da hannu tare da nuna mata je ta ji abin da ke faruwa mama tana isa ta riko hannun aimana ganin yanayin da take ciki daidai sultan zai zauna cikin karaji aimana ta fusgi hannunta tare da faɗin dakata Chaka ya tsaya yana juyowa ya kalli mama da take kokarin tambayar Aimana abin da yake faruwa. hakan hakan ya taɓa zuciyar shi sai lokacin ya fara tunanin abin da ke damun aimana cikin rashin jin daɗi ya nufe ta baya son abin da zai shafi matar shi cikin takama ya tsaya sai dai bai iya magana ba saboda iza sai shan gabanta da yayi fadawa suna binsa ya fara durkusawa a kujerar gaban shi wanda mai martaba ne a tunanin shi sai lokacin ya kula a shi hankalin mai martaba yana kan aimana da ke sauke ajiyar zuciya ta sun koyar da kanta cikin jin daɗi tare da san, goge kwallarta kar mutane su gani ta bi bayan shi tana durƙusawa a gaban mai martaba da ke dafa kafadar sultan sun jima gafin suka meke lokacin kuyangarta suka matso ita ma suna take mata baya ta zame jiki tare da barin shi ta dawo wajen uzairu suna magana ka canja kujerar duk wanda ya tambaya duk wanda ya tambaye ka dalili ka sanar ni ce na bada umarni uzairu ya sunkuya yana faɗin toren kishi dare sultan lokacin yana gaban gimbiya mai gado ya juya ya ga babu ai mana babu dalilinta yi kokarin dagowa sai ya hango tana magana da uzairu kafin ya nufe ta da sauri haka suka ci gaba da kewayawa ga baki ɗaya bakin suka gaisa haka suka nufo mazauninsu a gefe kaɗan kujera ai da ce zaune wanda tuni haushi da kolulun bakin ciki ya gama turnike ta sultan ne ya matso gabanta ya ɗan sunkuya yana kallon fuskarta ai da ta kawar da kanta gefe cikin sauri ta juyo kar sultan ya mata mas ya mata fata fata murmushi yayi dan ya fahimce ta ya sa hannu yana riko kairar da ke saman cinyarta yana wasa da hannunta ai mana ta zo tana sunkuyawa ita ma cikin salon kisa ta ce sane da zuwa gimbiya yawwa cewar aida sultan ya miƙe yana nufar matattakalar kujerarsa inda matattakalar kujerarsa take daidai lokacin ya ga uzairu ya mayar da kujerar farko gefe yana daidaita sabuwar da ya kawo cikin rashin fahimta yake kallon su sun kuyawa suka yi da girmamawa sultan ya haufa da ya hau fadawa suna kewaye shi kallon tuhuma yake wa uzairu uzairu ya nuna mishi kujera ya gyara rigarsa tare da zama yana zama ya mayar da kallon shi kan Aimana wacce take zaune saman kujerar da ke kallon Aida ta saka hannunta biyu ta dafa fuskar da tana sauke ajiyar zuciya sai lokacin ya fara tunanin tabbas akwai wani abu ya kalli Uzairu lokacin da suke kamewa za su fitar da kujerar da suka kawar wazirin miƙewa tsaye yana huce cikin jin haushi da zafin zuciya bai san waye ya faɗa musu akwai wani abu da suke shiri ga sultan ba yarima saifu ya saurin rike shi kar ka je kana zuwa za su fahimci wani abu lokacin aka fara gabatar da taron tare da shirye-shiryen abubuwa da za a yi a wajen farko masu wasa da kura suka fara hankalin kowa yana kansu sun nishadantar a wajen sosai yadda suke kokari da koraye a filin suna gamawa aka fara shiri akan dalilin taron na aimana wani irin daɗi take ji duk girma da yawan mutanen wajen sun tare don ita wata irin izza take ji da sarautar da ke jininta a nan sultan ya amshi abin magana don yin jawabi bai yi wani magana sosai akan taron ba kawai ya yi murna da dawowar aimana ne sannan ya mayar da jawabin shi akan zaman lafiya sosai ya faɗaɗa magana akan hakan daga ƙarshe ya tabbatar da maganar hausawa ta zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ya yi murmushi yana kallon mutane tare da faɗin ya fi ma sarkin kansa kowa ya ji daɗin jawabin shi amma banda magauta wanda gani suke yi ma ya yi ne domin su ya kalli wani bafade yana ba shi umarnin fito da kyaututtukan aimana a nan fa hankalin kowa ya koma kansu duk aka rude daga nan kyaututtuka da ake saukewa yana tsaye fadawa suka fara budewa kayan sawa ne kala-kala na sarauta kowanne da mahaɗinsu wasu alkibbu duk na yadin karan miski ne sun sha aiki sosai ga zinarai na kwalliya kala-kala masu tsadar gaske ai mana duk yadda take tunanin ya mallaki kaya makamantan hakan wannan lokacin dai ta girgiza lokacin aka kawo mishi wani kambun girmamawa a jikin kambun sunan sarautar sarautar ta ne aka ba ta izinin zuwa karɓa ai mana ta miƙe cikin izza tana satar kallon aida da ke gefen ido farida ce ta yi saurin nufa tana maye mata baya ta ɗan sunkuya a gaban shi sultan ya mika mata ai mana ta amsa tana rasunawa, ta ɗaga kamban sama tana murmushi kiɗa da busa kawai ake yi kowa yana jin daɗin shirin sultan ya koma ya zauna aiman ta gangaro tana komawa mazauninta aka ba wawan sarki waje don ya gabatar da wasan shi wawan sarki wani mutum ne guda da kan yi abubuwan ban dariya don ba sarki dariya yana da ikon yin komai don sa sarki dariya amma banda taba sarkin hakan ya sa ake kiransa da wawan sarki hankalin kowa yana wajen yayin da sultan ya murtuke ya murtuke fuska ai mana ta shi tana son fahimtar shi wawan sarki ya kama maganganun shi na wasa da abin dariya kowa na wajen dariya yake amma banda sultan da aimana da suke satar kallon juna wawan sarki ya koma yayi tagumi yana tunanin abin yi. dan saura mintuna uku lokacin shi ya juya yana gyara tafiyarsa yana salon tafiyar sultan ya daure fuska ya juya yana yin abubuwa kamar ya amsa gaisuwa yana kwaikwayon yadda sultan yake daure fuska tare da daga hannu idan ana gaishe shi yana tafiyar ya ja ya tsaya ya yi alamar cire gilashi yana kallon kasa kasa ya sauke numfashi tare da faɗa barka da shigowa gimbiyar sultan gabaki ɗaya aka bushe da dariya gaba ɗaya aka bushe da dariya sultan har hakoran shi suka fito cikin mamaki yake kallon wawan sarki bai san waye ya faɗa mishi yadda yake tarar aimana ba gaba ɗaya aka saka ihu wawan sarki ya ya yi gaisuwa ga sultan sultan har lokacin marmashi yake yi yana juyowa sai ga farida tsaye a gaban shi tana mika mishi wata yar jaka da salillar zinari ta ce in ji gimbiyar sultan ya koma yayi godiya haka kuma ba sultan damar magana ya fara jawabi akan abin da ya shige wa masarautar nahiyoyinsu duhu akan kyautar da takobi da yayi Matan sarakuna da suka halarci wajen sun ga yadda ake takama da son gimbiyoyi lokacin aka ɗan yi kiɗan koroso mata suka yi rawa sosai kafin aka fara neman aimana akan ta yi jawabin godiya aimana ta tsaya tana gyara alkibbar jikinta ta fara kallon mutanen wajen tana murmushi lokacin aida ta dokar da kanta kasa aimana ta fara godiya tare da nuna jin daɗinta ta juya tana kallon sultan komai yakan faru bisa mabambantan dalilai tare da sanadi amma ni nawa sanadin ya samo asali ne daga sarkin sarakuna ne sultan ina godiya tare da jinjina a gare shi ina mishi addu'ar alkhairi tare da tsari daga magauta ta ja dogon numfashi jinjinar ban girma ga mai martaba tsohon sarkin da yake jajircewa wajen tallafawa tare da agazawa a gare mu godiya ga baba galadima da baba waziri da suke tsayuwar tsayin daka ganin ci gaban mu da biyu ta yi wannan maganar ta juya tana kallon baba magayaki da taimakonka ta takobin gidan nan ya samu tsaro har zuwa wannan lokacin muna godiya gare ka baba magayaki sannan ina son yin amfani da wannan damar wajen neman izinin aiwatar da wani abu ta sunkuya tana kallon sultan fadawa suka ce an baki dama ina son rakiyar mahukunta gidan nan da shi kanshi sultan zuwa bangaren shiri inda a can ne ma'ajiyar takobi take hayaniya aka kama yi sultan ya yi wa wani rada yana miƙewa ai mana ta muna da baki matan sarakuna su ma ina son rakiyarsu haka duka manya suka miƙe suna fitowa ai mana da bayan sultan su ma baba waziri ana biye har ana haɗewa ana harɗewa ai da tana zaune kan kujera da ce ke maza ki je ki gano mana abin da ke faruwa a bakin kofan ɗakin takobin suka samu dakaru tsaitsaye suna jiran su ga wani sabon akwatin takobi da ke ajiye a gabansu. su aka kewaye aimana mai martaba ya ce muna jinki aimana ta buɗe akwatin ta ɗago takobin tare da wani hatimi ta sunkuya a gaban mai martaba na ji daɗin kyauta daga sultan hakan ya sa na saka wa takobin hatimin sarauta ta tare da maido da takobin don ajiye ta a ma'ajiyarta sultan ya kalle ta yana kallon takobin ta nufe shi tana nuna mishi sunan sarautar ta ne aka rataya a takobin murmushi kawai ya yi mata ai mana ta nuna wa kowa wani irin yanayi ya shige waziri lalle yarinyar ta raina hankalinsu kenan tana son ɗaukaka ta ta darajar ne a nahiyarsu kowa ya gamsu da maganar Aimana haka aka shiga ɗakin da takobin suna fitowa Aimana ta ja baya kaɗan ta ce ina tunanin na yi mantuwa a ciki ta shiga tana dawowa lafiya lau ta shiga ta ce sultan da ke son ya ɗauko mata saboda sultan ya kaɗa kai bai san dalilinta na yin hakan ba ta kalli baba magayaki ta ce baba magayaki ko za ka bi sultan ciki baba magayaki ya nufi kofa sai dai yana tunkarar kofar kofar ta rufe gimbiya ummi ta yi saurin rike ta ai mana sutan yana ciki ba ai mana ta kalli baba waziri ta ce baba waziri ne da ya yarima saifu za su shiga yanzu suka yi duk tsayuwar duniya ko ba ta ki buɗewa, ai mana ta sauke murmushi ki kwantar da hankalin kin gimbiya ummi sultan zai fito a lokacin da yake so mai martaba ya harɗe hannu a kirji ba ta buɗe sultan ya fito yana kallon aimana gimbiya ummi ta sauke ajiyar zuciya aimana ta ce Allah ya taimaki mai martaba ko za ka shiga ai martaba ya ja hannun magatakarda suka yi tsaye shi kofa take budewa aimana ta ce magatakarda ya dawo mai martaba yana tunkarar kofa ya bude bai shiga ba ya dawo ya kalli aimana aimana ta yi murmushi sultan mai martaba sai wasu daga magadan takobin ne kawai za su iya shiga a yanzu mu uku ne za mu iya shiga dakin magadan takobin kuwa sai sun yi hankali ne za su fara iya sarrafa kofar mai martaba ya jinjina kai kenan aimana ta canza tsarin komai na dakin ta yaya hakan zai kasance ai mana murmushi ta yi tana jinjinawa kaka tabbas kaka jajirtacciyar tsohuwa ce da kan ɗora mutum akan hanya za ta yi magana sultan ya ce babu bukatar hakan allah shi taimake ka allah shi taimake ka haka suka juya don kumawa filin taron matan sarakuna sun yi mamaki a tunaninsu a wannan lokacin babu wani sihiri da zai yi tasiri irin haka suna komawa aka sanar da mutanen wajen abin da mana ta aiwatar sun jinjina mata sosai tare da tabbatar da ɗaukakarta ta ta amshi abin magana ta ci gaba da jawabi sarautar masarautar ma sarautar sarauniyar matan nahiya ba hakan yana nufin zama don kama hannuwa ba a'a a wannan lokacin sultan kana da wani aikin a gabanka sultan ya dago yana kallanta akwai yankin haraji da zaka rinka bayarwa wanda lalle da shi zana gudanar da kula da matan nahiyar mu duba da yanayin halin da mata suke ciki a yanzu tai magana tana sauke ajiyar zuciya ta sa hannu ta cire hular yana dubawa sarautata ba za ta tafi ba har sai na tabbatar da jin daɗin matan da ke wannan daular tamu da izinin ubangiji hakan zai fara cikin wannan lokacin muna neman goyon bayanka Allah ya baka nasara ta faɗa tana sunkuyawa Aida ta miƙe tana duddukawa ba za ta iya zama har ida taron nan ba idan kuwa har ta zauna tabbas zuciyarta ta iya fashewa Aimana tana kallon fitar Aida ta soma wani murmushin mugunta ko ba komai dai yanzu ta san ta gama fahimtar sultan nata ne ita ce yake so wani tunani ya zo wa aimana ta fara magana akan baba magayaki akan jajircewa da yake wajen tsaro da ɗora ido saboda haka jajircewar shi ya zama silar akwai kyautatawa da za a gabatar akwai kyaututtuka da za a gabatar gare shi ta kambun girmamawa haka kuma a ƙarƙashin sarautar gimbiya zai rinka amsar wani kaso bayan wanda yake amsa a yanzu Amina ta hakan ne sanin kewar Lallai mutanen masarauta kamar kaji suke sai ana watsa musu tsaba wani daɗi baba magayaki ya yaji tun yadda aimana take kamba mashi a wajen taron ta ci gaba da jawabi ta kuma yi godiya daga ƙarshe ta nemi mai martaba da ya yi magana ko akwai wani ƙarin haske a jawabinta mai martaba kuwa maganganun shi na ƙwarin gwiwa ne tare da tabbatar da matsayin aimana a gida da kuma nahiyarsu hakan ya ƙara ɗaga hankalin siyari masaiku baba magayaki akan wannan lokacin ya da akan komai yana da tabbacin aimana tana akan gaskiyar ta ne ko da can ba wani yana gudunta ba ne? a'a yana goyon bayan 'yan uwan shi ne amma wannan lokacin ta riga ta gama da shi ba zai taɓa barin a haɗe kai da shi a aikata wani mugun abu ga takobinta ba haka aka tashi taro masu farin ciki suna yi masu bakin ciki suna kwasar bakin zuciya gimbiya ummi ce zaune gaban mai martaba magana suke akan aimana da yanayin yarinyar mai martaba ya ce tun yaushe na sanar da ke za ta zama ramar sultan bango kina ganin yadda ta tabbatar bai zauna a kujerar da suka ajiye mishi ba marmashi ta yi tabbas na yarda na kuma yarda da hakan Allah ya kara tsare mana su sultan ya yi sallama yana shigowa falon ya yi saurin durkusawa Allah ya taimake ki na je ki aka ce kina wajen mai martaba Allah ya jaddaran sultan bari mai martaba ya baka waje ka gana da ita Ya yi maganar cikin salon zolaya sultan ya yi saurin matsawa gaban shi ai min afuwa ina mai tuba gare ka mai martaba yayi dariya